وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا اياتي وما انذروا هزوا ba ايكو aiko wani cikin waɗanda muke aikowa daga manzanni face sun kasance masu yin albishir ne ga muminai masu biyayya kuma masu gargaɗi ga kafirai masu sabo ba su da wani iko akan zukata da za su tursasa su akan shirya amma waɗanda suka kafirce wa Allah suna jayayya da manzanni duk da bayyanar dalilai a gare su don su kawar da gaskiyar da aka saukar wa annabi Muhammad da batansu sun mayar da alkur'ani da abin da ake masu alkawari da shi na azaba abin dariya da izgili